sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 2531 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Nijar da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niyya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alpha Radio za a kuma iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com masu gabatarwa. Hadiza Kyari. Tare da ni Amina Buhari auna. A duk ranar Juma'a shirin yau da gobe na magana ne akan abubuwa daban-daban kamar su al'adu, nishadi, kananan sana'o'i, kai har ma da maganan addini inda a yau ma mun gayyato malam da zai yi mana bayani akan muhimmancin ranar Juma'a. Haka yake Hadiza, albarkacin watan Ramadan ya sa muka gayyato Malam Ahmed Muhammad Gombe mazaunin nan Amurka don ya yi mana bayani akan ranar Juma'a dalilin da yasa ake taron kuɗi ba da muhimmancin sauraron sa da dai sauransu. Kuma za mu buɗe muku layi ku kira ku yi mamalan tambayoyi kai tsaye lambar za ku kira ita ce alamar tarawa ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. tsaye muna tare da Malam Ahmed Muhammad Gombe da ke jihar Connecticut a nan Amurka. To, Assalamu alaikum Malam. Barkanka da shigowa zauren namu a yau. Barka dai Malam To, Malam so muke kai mana ƙarin bayani akan mahimmancin ranar Juma'a da kuma sauraron huɗuba. Wato dalilin da yasa ake taron mahimmancin huɗuba amfanin shi da dai sauransu. alhamdulillah wa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala baya ka wa masu sauraro assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ah, da farko muna gode Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya ba mu aron wannan lokaci don mu yi magana akan wannan rana mai falala mai albarka da kuma abin da ya shafi ibadan da ake a cikinta ah, da farko sallan juma'a tarihinta a cikin addinin musulunci an fara shi ne bayan manzon Allah ya bar makka ya hijira zuwa madina sallallahu alaihi wasallam tsawon zama manzon Allah a makka shekara goma sha uku yana kiran mutane zuwa ga addinin musulunci a lokacin babu tallan juma'a wasu malamai sun ce an fara tallan juma'a ne kafin ya koma da wasu 'yan kwanaki kaɗan ko kuma wasu 'yan satuttuka kaɗan kamar yadda musa bin umair da yake ainihin gwamna a madina ko kuma wakilin annabi kamar ambasadan shi a madina ya ainihin fara jagorantar sallan juma'a da shi da ibn zurara to wannan dai shi na takaice tarihin fara sallan juma'a sannan kuma sallan juma'a rana ce da take da falala take da girma a cikin addinin musulunci ya tabbata annabi ya faɗa cikin hadisi ingantacce na imam bukhari da muslim hadisin abu horera manzo Allah yake cewa mu ne al'umma na ƙarshen zuwa amma mu ne farkon shiga aljanna hmm. daga cikin dalilan shine saboda an bamu ranar juma'a wato ranar juma'a ba a tarihin duniya gaba ɗaya babu wani annabin da allah ya bashi ainihin ranar juma'a da tallan juma'a sai mazan karshe annabin karshe annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam to wannan kadai yana nuna falalar sallan juma'a da kuma ranar juma'a gaba ɗaya a takaice sannan wani hadisi kuma na aus ibn aus a cikin musnad na imam muhammad ibn hanbal annabi yake cewa rana da ta fi falala a cikin ranaku gaba ɗaya ita ce ranar juma'a a wajen Allah subhanahu wa ta'ala annabi ya zaɓi ranar juma'a ya fifita ta akan sauran ranaku a cikin sati kamar yadda ya fifita watan ramadan cikin watanni kamar yadda ya fifita ranar arfa a cikin ranakun shekara gaba ɗaya, mm. kamar yadda ya fifita daren lailatul qadri a cikin ganare gaba ɗaya mm. to haka ranar juma'a Allah ya zaɓe ta fifita ta akan sauran ranaku gaba ɗaya annabi ce a cikin ta aka halicci annabi adam a cikin ranar juma'a kuma aka shigar da shi aljanna bayan an kammala halittar shi a kuma ranar juma'a ne allah ya fitar da shi daga aljanna ya sauko da shi zuwa nan kasan a gidan duniya kuma a ranar juma'a annabi adam ya bar duniya hmm. da duka wannan sun faru a ranar juma'a da halittar shi da shigar da shi aljanna da sauko da shi zuwa duniya bayan fit da shi daga aljanna da ma komawan shi zuwa ga Allah subhanahu ta'ala bare shi duniya da ranar juma'a ya faru mm. annabi ce kuma a ranar juma'a za hura kaho wanda ranar duk wani abin da kiraye a duniya zai mutu babban alamu na tashin kiyama kenan sannan bayan an mutu kuma za a wasu shekaru ana mace a ranar juma'a kuma za a sake busa kaho don a tada mutane gaba daya daga cikin ƙasa to wannan yana nuna falala da ranar juma'a ke da shi annabi ya faɗa kuma cikin hadisin tirmidhi hadisin abu huraira annabi ce rana mafi alkhairi da rana take hudowa a ciki ita ce ranar juma'a babu wata rana da dan adam yake da ita wacce take da falala kamar ranar juma'a ita ce ran da za a tashi kiyama shi yasa babu wani halitta a duniya face ranar juma'a ya shiga cikin firgici da tashin hankali sai mutum da aljan su kaɗai ne ba abin da ya dame su amma duk halittun da ke cikin ruwa da halittun da ke bayan ƙasa da an ce juma'a ta yi gari ya waye to hankalin su ya tashi suna ganin kamar ranar za a tashi kiyama wato kowane juma'a kenan kowane juma'a kenan suke zaton shine ranar tashin kiyama kowane juma'a suna zaton ita ce ranar tashin kiyama kamar da annabi fara cikin hadisi to wannan kenan to sannan ita sallan juma'an kuma tana da falala na ta wannan ya shafi falalar ranar juma'a ne a takaice sallan juma'a na ɗaya daga cikin falalanta annabi ya faɗa cikin hadisi imam bukhari annabi ya ce duk wanda ya wanka ranar juma'a ya ainihin sanya tufa mai kyau sannan ya ainihin shafa mai ya shafa turare a takaice ya shiga mai kyau ya tafi masallaci ya je sallah ya saurari hudu ba a lokacin da imam ke kutuba Allah zai kafarta masa zunubin shi da ya gabata daga wannan juma'an zuwa wata juma'a ka ga kin ga wannan ba karamin falala bane da ainihin ranar juma'an ke da shi annabi annabi shi faɗa cikin wani hadisi ingantacce na imamu tirmidhi hadisin aus ibn aus annabi ce duk wanda ya wanka ranar juma'a ya samma ko ya tafi masallaci ya je saurari khutuba in ya cika waɗannan sharuɗan na farko ya yi wanka na biyu ya tafi da wuri na uku ya saurari huduba daga farkon ta har ƙarshe yana nan aka fara yana nan imam ya hau mimbari to in ya cika waɗannan sharuɗa guda uku to tafiyan da ya zuwa juma'a kowane taku ɗaya da ya yi allah yana ba shi ladan kamar mutum ya yi azumi kuma ya yi kiyamun leli ya yi sallah cikin dare kin ga wannan ba ƙararin falala sallah take da shi ba da har ake samu irin wannan gara ba basar to wannan shi ma a takaice kenan lallai ana bukatan a yi wanka a sanya kayan masu kyau kar mutum je masallaci kamar an kwato shi daga filin yaki mm. busu busu da shi sai dai in abin da ya zama larura mm. amma babu larura haka kawai yana daga cikin rashin ladabi ga Allah subhanahu wa ta'ala sannan kuma a wannan gaban zan so na ji hankali mutane wajen tafiya masallaci da wuri tafiya masallaci da wuri yana da mahimmanci kuma yana da falala kaɗan daga ciki hadisin muttafaq alaihi na bukhari da muslim hadisin abu huraira annabi ce idza kana yawmul jumu'a kana ala kulli babin min abwabil masjid malaika yaktubuna al-awwal fal awwal idan ranar juma'a ta yi duk wani masallacin juma'a da ke duniya Allah na tura mala'iku su tsaya a hanyoyi ko kofofin masallacin suna rubuta sunayen duk wanda ya zo wane ya zo karfe sha ɗaya da minti ɗaya wani ya zo karfe kaza har kuma maza da mata maza da mata mm. maza da mata yara da manya tsofaffi da samari kowa da kowa duk wanda ya je wurin za su rubuta sunan shi Allah na sanar da su sunan shi wani dan wani already sun sani za su na rubutawa da lokacin da ka zo karfe kaza da minti kaza da sakan kaza duk za su rubuta mm. haka za su yi ta yi haka za su yi ta yi da liman ya shigo masallaci ya yi sallama ya hau mimbari za su naɗa wannan takardun da suke rubutu duk wanda ya zo daga baya baya cikin wannan kaga baya cikin waɗanda suka zo akan lokaci kenan ya zama kaman bai zo ba tunda kamar ɗaukan suna ne in ka zo an gama ɗaukan suna kaga sunan ka bai cikin rakwar da aka rubuta na waɗanda suka zo amma dai eh, suna da sallan na eh mutum yana da za mu zo wannan gama to idan suka gama za su ainihin rufe takardun su je su masu saurari hudu ba daga wannan lokacin ba abin da za su yi to idan mutum ya je da wuri masallaci kafin na koma kan magana kudu ba kaga wani ya tafi masallaci da wuri amma sun dai sun zauna suna ta hira wannan shi ma kuskure ne in ka je da wurin bayan ka je da wuri kuma akwai bukatan ka shagala da abu mai amfani zikiri karatun qur'ani addu'a da duk abin da ya kamata amma kar a je da wuri kuma a kafa wata majalisa na sha ganin irin wannan sai ga mutum ya zo masallaci tun karfe sha biyu masallacin da ake sallah karfe daya bayan su ya samu wasu abokan shi zauna a cikin masallacin su ta musun siyasa ko wani abu mara amfani mm. har sai masallaci ya fara cika sannan kuma su zo su fara wani abu mai amfani kaga wannan kama asarar lokaci ne mm. wannan kenan to sannan kuma in mutum aka fara khutuba wajibi ne mutum ya shiru domin ita khutuban kanta dukkanin malamai na musulunci waɗanda ake kafa hujja da su wajen kaman gidajen nan guda hudu ana cewa mazhabobi guda hudu mm. kama imamu malik imamu abu hanifa da imamu shafi'i da ahmad ibn hanbal sun ittifaki ba su da sabani cewa huduban juma'a kamar sharaɗi ne daga cikin ingancin sallan juma'a mm. in aka yi sallan juma'a babu hudu ba sallan juma'a ba ta yi ba wato yadda ka ce mana da wankan da zuwa da wuri da sauraron huduban har da shuru mutum ya zauna ya nutsu ya saurari huduban shi ma yana cikin eh, kwarai da gaske idan ma ka je masallacin da wuri ana hudu ba kuma baka shiru ba kana wasu surutai baka cin wannan falala mm. baka saurari hudu ba kenan da annabi ya ce mutum ya zo da wuri kuma ya yi shiru ya saurari hudu ba duk da ya faɗi waɗannan cikin hadisi to in baka yi shiru ba kamar baka saurari hudu ba haka malamai suka fassara hadisin mm. to shi sa sallan juma'a akwai ruwaya daga sahabbai da yawa da manya-manyan tabi'ai kamar su imamu naka'i su imamu katada su atsa su sufyan sauri da ire-iren su sun tafi akan cewa in aka yi sallan juma'a ba ai khutba ba kau aka taru aka fara sallah kamar da muke taruwa mu sallan magariba ko isha mm. to sallan juma'a ba ta yi ba to malam masu wasa da masu wasa da wayansu ko kuma suna karanta ko wani text message haka da su ma har da su kenan ake musu magana. Duk mutumin da ana kudu ba ya ɗauko wayan shi yana duba wasu labaru ko ana masa text yana karanta ko yana reply ko yana texting wani yana aikata wani wanda yake magana kamar shi ma bai saurari da kudu ba ba. Mm. Yanda bai halatta ka yi wasa da waya kana cikin sallah haka bai halatta ka yi wasa da waya kana kuma sauraron kudu ba a lokaci guda to amsa gaisuwa fa idan mutum ya shigo ya maka sallama ya dan miƙa maka hannu na'am wannan shi ma wata gaba ce mai muhimmanci kware da kika taɓo hajiya mm. malamai sun tattauna kan cewa to idan ana kutuba tun da an ce haramun ne a yi magana menene hukuncin ka shigo ka yi mutane sallama ko kuma a maka sallama ka amsa mm. ko kuma mutum ya atishawa ka mayar masa da ainihin gaisuwan atishawa Ka mayar hamukallah to fatawa lajanatul da'ima manya-manyan malamai na duniya da ake kafa hujja da maganganunsu tun ma daga kansu imamu shafi'i sun ce baya halatta idan mutum shigo masallaci ana kwaɗo ba ka zo kai sallama da ka shigo ka zauna kar kai kowa sallama a lokacin wannan sallaman an ɗauke maka shi gaba da in an gama hudu ba an yi sallama an yi sallah kenan sai ka mutum sallama ku gaita ku duk hirar da za ku mm. sannan bai halatta ana cikin kutsuba mutum ya atishawa ma kace mishi kallah. ke sa al-imam ibn usaimin a cikin alfatawa na shi mujalladi na goma sha shida mujalladi shine volume kamar volume na goma sha shida a shafi na ɗari ya ce yin sallama a cikin hutsuba haramun ne mm. ga nassin magana ta assalamu hadil hutsuba aljimua haramun فلا يجوز للإنسان إذا دخل والإمام يخطب أن يسلم ورده حرام haka ya faɗa cikin alfatawa yake bai halatta ba yin sallama komai da sallama halin hudu ba na'am karin ka tsika hudu ban nan hadda na sallan idi shi ma ko na'am wanda ake yi bayan sallan idi na'am akwai bambanci tsakanin kutuban sallan idi da kutuban sallan juma'a kutuban sallan juma'a ya fi kutuban sallan idi karfi saboda haka ne ma aka sanya kutuban sallan juma'a kafin a yi sallah amma aka sanya kutuban idi kuma sai bayan an yi sallah to shi sa malamai suka ce aka yi sallan a idi sunna ne mai karfi ka tsaya ka saurari kutuba amma in baka tsaya ba ka tafi idin ka yayi bi ma'ana baka da zunubi amma kaman ka bar wani lada ne mai yawa mm. sunna ne akada. amma kutuban sallan juma'a kuma shi wajibi ne shi sharaɗi ne ma na ingancin sallan juma'a in babu shi ma juma'an ba ba mm. yasa aka sanya kutuban ma kafin a yi sallah saboda zan babu wani option dole ce ka zo ka ji. To malam idan dalili ne ya sa mutum bai isa masallaci lokacin da za a hudu ba amma ana misali ya samu raka a ɗaya na sallan juma'a ko kuma ya samu duka raka'o'in biyu? Yana da sallah inda yana da hujja ne karfi. Na'am idan mutum yana da hujja mai karfi a ka zo masallaci ko da raka'an karshe ka samu ka samu sallan juma'a kawai ka bar wani lada ne mai yawa wannan ladan bayan da za a baka shi mm. haka kawai amma sallan juma'an ka tayi sai dai sallan juma'a kama ta samu na kasu kamar ba ta samu cikakken kamala ba mm. saboda rashin ban da baka samu ba amma dai ka samu sallan juma'a to wani lokaci malam sai ka je matasa suna cewa ai idan sallah idan mutum ya jera sallah uku ya jera sallan juma'a guda uku bai je ba ya fita kamar daga cikin eh, umman manzan Allah wato ya fita daga cikin addini haka ne to akwai hadisi annabi kita duk wanda ya bar sallan juma'a guda uku kamar Allah zai toshe zuciyar shi ya zama hasken mutunci ba zai shiga ba to malamai sun yi banzano da yawa kan ma'anar hadisi mm. amma anan shine mutum ba shi da wani dalili da zai bar sallan juma'a ko guda daya in dai ba larura ba larura rashin lafiya ko wani abu makamancin haka wanda shari'a za ta karbi shi a matsayin larura ko tafiya amma haka kawai eh ko tafiya amma haka kawai mutum ya zanto bai babban haramun cikin musulunci hmm. in dai babu uzuri saboda haka bai halatta kana namiji wanda sallan juma'a ya zama farilla a kanka wajibi a kanka haka kawai ba ka da wani dalili ka ki zuwa sallan juma'a mutum ba shi da wani dalili yana namiji kuma wanda yake baligi lafiyayye dama sharuɗan guda hudu ne na farko kana bayan musulunci kana namiji kana baligi kana da lafiya kuma akwai aminci babu wani tsoron na za a kai hari ko za a kashe ka a hanya ko a masallaci ka ki zuwa jimma in babu waɗannan sharuɗa ka aikata babban haramun baka da wani excuse a musulunci babu wani uzuri da zaka bayar Allah ya karba wajibi ne ka je sallar jimma a mata ba wajibi bane sallar jimma a kansu to malam ga kira nan na shigo mana daga jihar Niger na'am to salamu alaikum Wa alaikum salam. To wa muke da shi daga jihar Niger? Kuna magana da Ibrahim mai wankin hula a garin mai gode a Kimba. To Malam Ibrahim ga malam nan yana sauraron ka ko kana da tambaya. alhamdulillah ina malam barka da zuwa wannan filin. To barka da To masha Allah. tabba da karin ba da ya kamata malam ya kara mana saboda ainihin mafi yawancin mu mu musulmi a wajen hudu nan za a ga mafi yawancin jama'a suna yawan wasanni wanda bai kamata ba. wasu hira wasu kuma sai ka gari suna surutu wanda bai kamata ba sannan bayan na biyu don Allah muna so kamar malamai ire-iren ku da muke jin muryoyin ku a kafafen watsa labarai a don Allah ku rika mai da hankali game da ainihin haɗin kai da ɗan uwa musulmi a daina zage-zagen juna wannan zage wannan wannan zage wannan kaga bai kamata ba don Allah malaman malaman nan namu ku dage akan bangaren wayar da kawunan malamai yan uwanku su daina yin haka to alhamdulillah abu na farko eh, abin da ya shafi eh. ana hudu ba a dinga wasanni ko wasu maganganu mun yi magana ɗazu kila baka ji ba haramun ne a musulunci ana hudu ba ana hira ko ana kowace irin wasanni sa qur'ani ma da Allah ya ce idan nudi lissalati min yawmil jum'ati fas'au ila zikrillahi wa darul bai'a in an kira sallan juma'a ya kuma su imani ku tafi zuwa ga sauraron zikiri malamai akwai wanda suka ce zikirin na ma'ana nufin kutuban juma'a wanda shine farko kafin sallah mm. ko da ciniki a wannan lokacin haramun ne malamai suka ce duk wani saye da sayarwa da ake a lokacin da an riga an kira sallan juma'a za a fara kudu ba wannan ciniki in aka yi shi an yi haramun ah, ciniki ma kenan balle wasa to malam um, kamar mun samu wani wani uh, wani wayan ta shigo wa muka samu ne daga nasarawa Yo, salamu alaikum. Wa alaikum salam. Wa rahmatullahi ta'ala barakatuh. Madalla. To kun samu garba salin likitan rediyo na garin agwabin domin jihar Nasarawa. To ga malam nan kai tsaye kana da wani tambayan da za ka mishi? To gaskiya Allah yi wa malam fatan alheri Allah ya saka muku da alheri. Amin amin. To madalla to tambayan da zan yi malam akwai ko kuma ina so malam ya ja hankalin wasu daga cikinmu domin zan ce mu din ne tunda mu al'umma abin ya shafe mu baki da akwai waɗanda za ka ga gashi ana hudu ba amma suna can gefe ba za su zo masallaci ba sai bayan ana kokarin da ya kama sai gan su a gurguje suna zuwa to ya halatta mutum ya rinka gudu yana tafiya masallaci tambaya ta farko kenan kuma a nan gaskiya malam a daɗa yawa wa al'umman musulmi musamman malamanmu mu a kan kokarin haɗa kan al'umma domin idan ka haɗa kai aka samu aka dunkule to ba za a samu matsala a tsakanin juna ba kuma mabiya za su bi malamai kai tsaye amma rarrabuwan malamai shi yasa akan samu rarrabewan kai har ana samun matsaloli a tsakanin juna da fatan Allah ya saka muku da alheri malam kuma a tashi lafiya na gode yana daga cikin sakaci da mutane suke sai kaga mutum ya tambaya karfe nawa ake sallan juma'a sai ya cimci karfe biyu sai ce da zan bari sai biyu saura kwata ko biyu saura minti goma in tafi wannan kuskure ne wani yana so ya je ne da ya ji an tada ya kama wani za ka yana kusa da masallaci ba zai je ba sai ya ji an fara ta da kama wannan ba karamin hasara ba ne ba ba karamin kuma lada mai yawa yake kukuce mishi ba tare da kuma haduwa da fashin ubangiji dan wasanni ne da addini lallai tafiya da wurin nan abu ne mai mahimmanci sauraron ba wajibi ne in dai babu wata larura wannan kenan sannan haramun ne mutum zai je masallaci yana gudu ko da sallah azhar zaka je annabi ya ce idza uqimatis sala fala ta a tuha wa antum tas'aun wa a tuha wa alaikum sakinatu wal waqar in an ta da sallah an ta da iqama kar ku zo masallaci kuna gudu kuna sauri ku taho cikin nutsuwa da kamun kai mm, abin da kuka samu ku sallata da imam abin da ya kuɓuce mu hukuma ku cika sallan ku mm, mm. to malam ga wani kuma kiran daga Jos wa muka samu ne daga Jos Assalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum salam sunana Haji Kabiru Highland ina ma malam barka da zuwa barka dai malam dai ka farin jini tambaya ta ta farko ita ce um, malam kamar mutum nawa ne ya kamata sai yawa sun kai wanda za su iya yin sallar juma'a tambaya ta ta biyu kuma shine kamar yadda annabi ya kwadaitar da mu cewa mu yi wanka kamun mu tafi masallaci sai zama na cewa kuma ina so na yi wannan wanka amma in har zan yi wannan wanka ba zan da wannan hudu ba da malam ya kwadaitar da mu ba to malam kuma ne ya kamata na yi da fatan Allah ya kara wa da lafiya na gode amin amin Allahumma amin tare da kai to tambayar shi na farko yana magana akan cewa ah, dangane da adadin waɗanda ya kamata tsaye da sallan juma'a to akwai sabanin malamai kwarai game da adadi amma zance mafi inganci shine sallan juma'a ana buƙatar adadin waɗansu mutane masu yawa wannan shine rajihin kauli kamar zance mafi ƙarfin dalili a wurin malamai kamar sallan azahar za mu haɗu mu bi mu yi amma da yawan malamai majoratin malamai sun tafi kan cewa mutum biyu ba su tsaye da sallan jimma duk da akwai malamai kamar ka duba cikin sunna na sai da sabit shi yana ganin mutum biyu za su iya sallan jimma ta amma aka ce in ba larura ba ne ba kamar zama a gari ku kaɗai ne musulmai ko uku duk garin kuma ba za ku iya tafiya masallaci ba saboda nisa inda masallacin yake ila ce kun kashe wani kuɗi mai yawa ɗawainiyan da ba ku da iya ba za ku iya kamar juriyan wannan abun ba duk sati to ko uku sai uku sallan juma'a wasu malamai suna ga kaga wannan larura ne ya zama kama exceptional ne misali mm. amma haka kawai a ce mutum hudu uku su taru su sallan juma'a su can ma su yi wannan haramun ne domin hikimar sallan juma'a su ga adadin mutane da yawa sun taru domin an kira sallan juma'a da idi na sati sati kamar da muke da idi na shekara shekara mm. to idi ko dole a samu adadi masu yawa wannan shine tambayarsa na farko ana dai bukatan adadin mutane masu yawa gwargwadon irin al'ummar musulman da ake da shi a wajen idan gari musulmai kaɗan ne suka yi sallan juma'a su kaɗan sallan juma'a su ta yi wanda ya zama larura ne ba za a kallafa musu gayyato musulmai ba bayan babu su sai kuma game da wankan juma'a idan ya zanto mutum yana tafiya wurin aiki karfe bakwai ko karfe takwas in ya je wurin aiki nan ba zai da gida ba sai karfe hudu ko karfe biyar wani ma sai dare to ya zai da wankan juma'a zanci mafi inganci ya halatta kai wankan juma'anka da safe kafin ka fita aiki ko da bayan sallar asuba ne matukar alfijir ya fito ko kafin sallar asuba ne amma alfijir ya fito sallar asuba ya shiga ka yi wanka da niyyar wankan juma'a ana sallar asuba ka fita wurin aiki wankan juma'anka yayi ina fata an gane masaban malikiya ne suka ce a ba a wankan juma'a sai lokacin da za a tafi masallaci in an yi wankan ma ba a bacci ba a cin abinci ba a wane ne wannan sharuɗan babu wani hadisi da ya tabbatar da su hmm. in kana da larura na aiki na tafiya na kaza na kaza ya halatta ke wankan jima'anka da safe ka kama hanya ka fita to um, malam um, idan kuma mutane na cikin tafiya ne kaga babu damar da za a ce za su samu wurin yin wanka kuma sun ya zama dole ga masallaci suna so su tsaya su samu su yi sallar juma'a irin wannan in aka samu irin haka um, ya yi musu daidai su shiga kawai su yi babu wannan wankar ko kuwa uh, idan mutum yana halin tafiya suka tsaya wani gari suka yi sallan jimma alhali ba su yi wanka ba kila masu kwana hanya suna tafiya ne wannan babu wani abu domin matafi ana ɗauke mishi abubuwa da yawa uh, da duk mai wanda yake da wani larura mm. saboda haka sallan jimma su ta yi kuma sun samu ladan sallan jimma. Allah bai dora mutum abin da bai iya ba a cikin addini. Haka ne. To malam ina da wani tambaya na taba ji an ce wai yanda za a zauna idan ana misali bayan an shiga aljanna yanda za a zauna a kaman sahu sahun da za a zauna inda za a ga Allah ya danganta da irin inda kake samun sahu in ka je sallan juma'a. Na'am. Haka ne? To wannan ban san wani hadisi akan wannan ba. amma dangane da abin da ya shafi ganin allah ran tashin kiyama ya tabbata cikin hadisi annabi ya ce dukkan yan aljanna za su ga allah kamar yadda muke ganin wata ranar daren goma sha hudu bi ma'ana babu wanda zai tare wa wani mm. wanda tabbata cikin hadisi mm. a ah, ta wani malami ce inda aka shiga aljanna an gama mai wahala mm, gaskiya wannan abin da kyau yawwa abinda bambanci shine aljanna kamar zama ne na duniya gwargwadon yawan kusancinka da Allah a gidan duniya gwargwadon matsayinka a gidan aljanna hmm. wani ya ci wani daraja wani ya ci wani matsayi kamar yadda muke rayuwa a duniya haka aljanna ma take hmm. wannan kuma dukkanin ibadu da Allah ya sharɗanta mana mu kokarin kula da su da ba su muhimmanci shi zai ba mu matsaya ta kololuwa ranar gobe kiyama insha Allah Allah samu samu haka amin amin to malam um, masu kuma yin lazumi suna suna kokarin su ji hudu ba kuma suna so su lazumi eh ko kuma eh, irin ana um, hudu ba suna nafilan um, nafilan sunna eh, ko lazumi ma sosai sai ga ana so a samu duka ladan <laughs> a lokaci daya <laughs> na'am akwai waɗansu da nan da hatta in ana sallan tahajjud na goma ƙarshen na ramadan sai ga ana sallah mutum yana jin tarbi yana tsaye kuma wato ke hada mutane akwai son gara basa <laughs> to shi musulunci ba ka iya samun wata lada sai kai abin da Allah yake so mm. an fahimci abin da kyau lokacin da aka ce bar abu kaza misali karatun qur'ani shine zikiri mafi muhimmanci amma sai annabi ce kai sujada haramun ne ka karanta qur'ani kaga dole ka hakura in ka zo kai zaman tahiya a lokacin kabar tahiyan kai karanta qur'ani nan ma baka da lada dan a wurin tahiya aka ce kai to akwai abin da tauki fiya abin da aka ce kai shi za ka yi a wannan wajen wato sunna dai baya gaba da farilla jan carbi lazimi karatun qur'ani ko menene shi in ana hudu ban jima su ake kai shiru ka bar komai hankalinka ka mai da shi zuwa ka saurari abin da imam ke faɗa. shine cikakken samun lada amma a bar lazimi nafila kuma ba ta halatta idan kana masallaci ana hudu ba kawai ka tashi ka fara nafila sai dai in ka zo ne ana cikin kuduban zaka zo na masallaci kai nafila na gaisuwan masallaci da dama daga cikin malaman ba sun halatta saboda hadisi ya tabbata a kai amma masaba malikiya makaruhi ne amma zance mafi inganci gaisuwan masallaci ba makaruhi ne a kowane lokaci amma in dai ba wannan ba yin nafila ma haramun da ana hudu ba insha To malam mun gode kwarai da gaske da wannan bayani da kai mana dalla-dalla akan mahimmancin ba da sallan juma'a. Na'am cikin rabin minti a ƙarshe idan mutum ya zo masallacin juma'a an riga an gama raka an ƙarshe ana zaman ta ko an dago daga ruku. A lokacin sallan azahar ke kan mutum ba ya rasa sallan juma'a. Wani yana da mahimmanci mutane da yawa ba sani ba. Mm. Mun gode sosai malam ga lokaci nan yayi. amma insha Allah sati mai zuwa ma za mu ƙara gayyato ka da Allah ta da kai. amin amin to masu sauraro anan muka kawo karshen wannan shirin namu na yau da fatan kun amfana da darasin da ke ciki a madadin wanda ya taimaka mana ya bada umarni Daniel Brown da injiniya mu na Mr. Alfred Santos tare da abokiyar aiki na da ta taya na gabatarwa Hadiza Kyari ni Amina Buhari auna daga nan birnin Washington nake cewa ku sha ruwa lafiya kuma ku yi hutun karshen mako lafiya wasanni na motsa jiki su fita share